Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم sauraro kun kamo radio BH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan taharan Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mun shaba da mutane da ku a cikin wannan wata ita ce ta biyu a wannan rana. Da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun hada da shirin nan ko kun san daga nan kuma sai labaran duniyar dumin su sai kuma mu gabatar muku da shirin na tsaftar muhalli sannan mu karkare da kide-kiden iraniyawa da fatan za kusance tare da mu domin sauraron dukkanin abubuwan da muka sanar muku to yanzu sai a gya zama domin a ji shirin nan na san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 409 da sa gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan Rajab na shekara ta 1033 hijira kamariya aka haifi babban malamin addinin musulunci Shehul Horal Amili yankin Jabla Amil da ke kudancin kasar Labanan. Sheikh Hural Amuli ya shahara a bangaren ilmomin fikihu da hadisi kamar yadda kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a wannan bangare daga cikin littattafan da ya rubuta din akwai littafin nan na wasa'il shi'a baya ga kuma akwai littafan da ya rubuta a bangaren hadisi wanda suka hada da littafin nan na hidayatul umma da kuma sharhal ahwal ya tarbantar da ɗalibai masu tarin yawa waɗanda daga bisani da dama daga su sun zama manyan malamai sheikh hural amuli ya rasu a shekara ta 1114 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan fabrairun shekara ta 1947 bayan kwashe tsawon shekaru fiye da 200 ingila tana yi wa ya mulkin mallaka da ƙarshe ingila ta amince akan cewa za ta bar da 'yancin kai ga ƙasar indiya domin ta zama ƙasa mai cikakken gishin kanta wannan yana zuwa ne sakamakon irin gwagwarmaya ta tsawon lokaci da al'ummar ƙasar indiya suka yi ta neman 'yancin kansu ƙarƙashin jagorancin mahatima gandhi ingila ta mamaye ƙasar indiya ne sakamakon arzikin da allah ya hori ma wannan ƙasa a ɓangaren noma da kuma yawan jama'a mulkin mallakar ingila akan indiya ya jawo inda indiya asarori masu tarin yawa da hakan ya hada da asarori na rayukan jama'a da kuma ɗimbin arziki da ƙarshe dai ingila ta sanar da bayar da cikakken 'yancin kai ga ƙasar indiya a cikin watan agustan shekara ta 1947 an kuma raba ƙasar zuwa ƙasashe biyu wato indiya da kuma pakistan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan fabrairun shekara ta 1920 shahararren masanin tekuna na duniya ɗan ƙasar amurka robert ferry ya rasu robert ferry dai shine ya gano yankin kusurwa arewacin duniya bayan da ya yi tafiya zuwa tsibirin greenland a shekara ta 1886 inda ya kwashe tsawon shekaru goma sha biyu yana gudanar da bincike a shekara ta 1891 ya fara tafiya domin shiga cikin kusurwa arewacin duniya amma bai iya shiga cikin yankin ba saboda matsanancin sanyi inda dukkanin yatsun hannuwansa suka daskare saboda tsananin kankara suka kuma karere alatilas ya fasa doguwar tafiyar da ya kudare a neri a cikin wannan yanki bayan haka kuma a shekara ta 1911 ya yi tafiya zuwa kusurwar kudancin duniya a wata gasar tafiye-tafiye da suka yi tare da robert scott inda robert scott ya isa wannan yanki bayan da robert ferry ya riga shi isa da tsawon kwanaki robert ferry ya rasu a shekara ta 1920 yana da shekaru 64 a duniya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

yanzu kuma ga labarin duniya da ni mushaba adam zan karanto muku Labarin duniya da farko ga kanunsu hukumar zaɓe a ƙasar nijar ta sanar da cewa ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu iran na shirin buɗe zirga-zirgar jiragen ruwa tsakaninta da afirka ta kudu kai tsaye akalla mutane biyu ne suka halaka sanadiyar wani hari da aka kai a birnin kabul na ƙasar afghanistan To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar. Hukumar zaben ƙasar Nijar ta sanar da cewa ta shirya tsaf domin gudanar da zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu. Hukumar zaben ta Sani ta gabatar da wani taron manema labaru da a ciki ta bayyana shirye-shiryenta na gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa zagaye na biyu. wanda za a yi gobe lahadi 21 ga watan na fabrairu idan allah kai mu shugaban hukumar zaben mai zaman kanta isaka sauna ya bayyana cewa za mu shirya zaɓe ne domin ƙasar nijar ba domin ƙalubalantar wani ɗan takara ba bugu da ƙari a yayin taron manema labaru ɗin na je juma'a an yi bitar yadda zaben da ya gudana watan disamba na shekarar da ta gabata ya kasance har ila yau isiyaka sauna na ce tuni aiki da dukkanin kayan aiki na zaben zuwa dukkanin gundumomin kuma wakilan 'yan takara biyu suna bin diddigin yadda shirye-shiryen suke gudana za a yi gogayya ne dai a zaben zagaye na biyu a gobe idan allah kai mu a tsakanin Muhammadu bazum na jam'iyyar pnds mai mulki da kuma muhammadu usmana na jam'iyyar rdr ta adawa iran na shirin bude zirga-zirgar jiragen ruwa da afirka ta kudu kai tsaye shugaban hukumar zirga-zirgar jiragen ruwa na iran babak afkahi ya bayyana cewa bayan da aka kammala dukkanin matakan da suka dace ana shirin bude zirga-zirga jiragen ruwa a tsakanin iran din da ƙasar afirka ta kudu da kuma ƙasashen yankin latin amurka har ilawa ya kuma ce jiragen ruwan na iran za su rika tashi ne daga tashar jirgin ruwa ta bandar abbas da ke kudancin iran su kuma ya da zango a tashar jiragen ruwan afirka ta kudu sannan su wuce zuwa ƙasar brazil abkahi ya kada cewa bude wannan layin na zirga-zirgar jiragen ruwa a tsakanin iran dan da ƙasar afirka ta kudu da kuma brazil zai ƙara harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen a cikin watanni shida na shekara ta gabata yawan kudaden hada-hadar kasuwanci tsakanin iran da afirka ta kudu ya kai dala amurka miliyan 43 to kuna ta da rado bai wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar tarayyar afirka ta sayi allurar rigakafin covid-19 miliyan 300 daga ƙasar rasha a wata sanarwa da ƙungiyar ta tarayyar afirka ta fitar a jiya juma'a ta bayyana cewa allurar rigakafin ta sputnik ƙirar ƙasar rasha ta saya za ta shiga hannu ne a tsawon watanni sha biyu za kuma a fara kawo ta nahiyar afirka daga watan mayu na wannan shekara har ila yau sanarwar ta kunshi cewa ƙasar ta rasha za kuma ta samar da kuɗaɗe ga ƙasashen tarayyar da suke sha'awar sayan allurar kafin. tarayyar afirka tana fatan ganin cewa adadin allurar rigakafin da ta sayar da ƙasar rasha za su taimaka wajen yi wa kaso 60 cikin ɗari na mutanen nahiyar rigakafi idan aka hada da wani adadin da ya kai miliyan 270 da ta shirya saya daga kamfanonin johnson johnson da kuma pfizer da astrazeneca mutanen da suka kamu da cutar covid-19 a nahiyar afirka sun haura miliyan uku da dubu tara waɗanda suka mutu sun kai biyu kamar yadda hukumar da take faɗa da cutuka masu yaduwa ta nahiyar afirka ta bayyana akalla mutane biyu ne suka halaka sanadiyar wani hari da aka kai a birnin kabul na kasar afghanistan majiyar 'yan sanda daga birnin kabul ta ambaci cewa da safiyar yau asabar wani abu mai fashewa ya tarwatse a birnin kabul na afghanistan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da kuma jikata wasu biyu majiyar 'yan sanda ta kada cewa bam ɗin farko ya tashi ne da misalin karfe 8 na safe akan titin darul aman da ke yammacin birnin kabul yayin da bau na biyu tashi bayan mintuna sha biyar a yankin kartifarwan mutane biyu ne dai suka sarai kansu yayin da wasu biyu suka jikata yanzu yanzu dai babu wata kungiya wacce ta ɗauki alhakin kai harin to karshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a ga da mu a saurari shirin nan na tsabtar muhalli tare da dr fatima muhammad muhammad turi tsabtar muhalli masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar mahimmanci wajen daƙile cututtuka a cikin al'umma to yau dai a cikin shirin za mu mai da hankali ne akan batun na tsaftar muhalli

a matashiyar shirin yau za mu mai da hankali ne dai akan gabatarwa na tsaftar muhallin kenan kamar yadda kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana a shekarar 2016 cewa tsaftataccen muhalli zai iya kare daya bisa hudun cututtukan da ake fama da su a kasashe kashi 24 cikin 100 na mutuwan da ake yi a duniya sannan kashi 28 cikin 100 na mutuwan yara ƙasa da shekaru biyar sakamakon rashin tsaftataccen muhalli wanda hakan ya yi daidai da mutuwar mutuwar mutane akalla miliyan bakwai a duk shekara to za mu ga cewa haka zalika ma'aikatar kula da ruwa da tsafta da aka fi sani da wash da ke karkashin kungiyar unicef ta bayyana tsaftar muhalli a matsayin wani garkuwa da zai kare yara daga kamuwa da cututtuka irin na su fata ciwon idanu amai da gudawa da dai sauransu to shi tsaftar muhallin dai shi ne ya zamto cewa inda dan adam ke rayuwa babu wani kazanta ko abubuwan da za su zama barazana ga lafiyarsa wannan kuwa abubuwan sun kunshi abubuwa da daman gaske kamar irin su wanda muke amfani da shi na yau da kullum a gidajenmu iskar da mutane ke shaƙa ya zama cewa ba a gurɓatacce ba ne ya zama cewa akwai ingantaccen hanyoyin da za a kawar da bahayar mutane da na dabbobi hanyoyin da za a tsaftace abincin da ake ci tsaftan gidaje makarantu ne kasuwanni ko kuma wurin aiki duk suna ciki haka zalika hanyoyin kawar da sinadaran da ake amfani da su a gonaki da kuma kamfanoni duk duk wayannan hanyar sun kunshe cikin shi wannan tsaftar muhallin da muke magana a kai kenan akwai alaka sosai mai girma tsakanin tsaftar muhalli da kuma lafiyar al'umma za mu ga cewa tun a ƙari na sha tara masana sun tabbatar da alaƙa mai ƙarfi tsakanin muhallin da mutum ke rayuwa da kuma lafiyarsa musamman muka duba ta ɓangaren cututtuka masu yaduwa a shekarar 1854 dai wani mai bincike da ake cewa john snow ya tabbatar da alaƙa tsakanin ruwa da mutane suke sha a da kuma a cutar barkewar cutar kwalara da aka yi to za mu ga duk cewa duk da irin wayannan alaƙoƙin da muke magana akwai a tsakanin muhalli ɗin da cututtuka da kuma mutane masanan kuma sun nuna cewa lallai a ɗumaman yanayi shi ma yana daga cikin abubuwan da suke tara kamar rawa wajen sa mutane rashin lafiya a cikin muhallin su kenan. masu sauraron mu dai kada a sha'afa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku a nan gidan rediyo voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan tsaftar muhalli kamar yanzu za mu ga cewa a muhallin da mutane ke zama a ciki musamman a gidaje akwai irin su kudaje kyankyasai ne beraye to irin su irin wannan halittun suna yawo da pathogens da ke jawo cututtuka su kai su kan abinci ko kuma abubuwan da ake amfani da su yau da kullum akwai kungiyar joint monitoring program for water supply sanitation and hygiene sun fitar da wani rahoto cewa mutane akalla miliyan hudu da rabi ba su da bandakai a gidajensu kun ga kenan wannan zai iya wannan kunga zai iya haifar da wasu cututtuka kenan idan aka ce banɗakai ana nufin cewa banɗakai wanda za su iya kawar da ba hayar da mutane suka yi ta hanyoyin da suka dace sannan kuma akalla mutane miliyan miliyan 892 suna yin bahaya ne a waje wato open defecation kenan a wannan yin zamu ga cewa to me zai hana cututtuka su yada a al'umma inda ana yin ba haya a wuraren da ba su dace ba a wasu unganin ma ana samun cewa yana koma cikin wanda mutane ke amfani da shi ya haddasa musu cututtuka misali kungiyar unicef sun ce yara akalla 700,000 ne ke mutuwa duk shekara saboda gudawa a kasashe masu tasowa kuma wannan gudawa idan ya yi tsanani yana shafan girman jikinsu kenan wanda zai ana su amfani da sinadarin da ya dace na girma a jiki wanda za ka ga yaro ya yi kankanta ba kamar shekarun shi ba irin wannan saboda tsananin gudawar da ya yi sannan kuma yana iya shafar ma girman kwakwalwarsu sai yara kwakwalwarsu ba ta girma yadda ya dace to duk dai wa'annan yana cikin illolinsu wanda abu magana ne mai faɗin gaske sosai to shi ma tsaftar muhallin akwai rabe-rabe da yawa a cikin su za mu iya ɗaukan kaɗan daga ciki wanda na gaba za mu yi bayani a kansu akwai basic sanitation su ne hanyoyin samar da tsafta na kawar da datti irin su ba hayar mutane kwatoci da dai sauransu a muhallin kenan sai kuma irin su food sanitation kula da tsaftar abinci ya zama cewa an daina barin abinci a buɗe ko kuma an wanke abin da za a ci an tsaftace shi kafin a kai ga baki ko amfani da shi sai housing sanitation kula da tsaftar gidaje musamman wajen girki ko inda ake aje kayan abinci ban ɗaki da sauransu yanzu misali kamar na inda ake aje abinci na zamu ga kamar kwanaki baya da aka samu bullewar cutar lasa na a Najeriya da beraye suke haifar to wani lokacin in an ba abinci a buɗe ko irin su shinkafa ko menene din nan za ga bera ya shiga ya kashi a ciki ya fi tsari to wannan mutum ya ɗauka ya amfani da shi kun ga za ku ba karamin a illa zai wa mutum a jikin shi ba to duk waɗannan ma suna cikin misali sai kuma environmental sanitation shine kula da tsaftar abubuwan da ake samu a muhalli da suke taimakawa wajen yaduwar cututtuka sakamakon cewa lokaci ya karato a madadin radio voh hausa nan daga nan tehran da ni da na shirya na gabatar fatima mahmud nake muku fatan alheri mu haɗu a shiri na gaba don ci gaba da tattaunawar wassalamu alaikum yanzu kuma ga shin na kyaɗe kyaɗe iraniyawa tare da aminu ibrahim kyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da raka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a shirin namu ya gaci muku shihab muzaffari ne domin gabatar da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya یک نقاشی دلتنگ روی ترین راهم غمگین ترین آهم ای زخم دل خواهم ای خواب کوتاهم خست و میخواهم این ماه بی دل را این درد کامل را این عشق قاتل را تو چه رویاهای شیرینی که در سر داشتی از میان سینه قلب مرا پرداشتی خواب پرواز تو هر شب آسمانم را گرفت جای انگشتان خود در خواب من پر داشتی باز برگردان زمان را باز دستم را بگیر پس چه شد افسانه عشقی که باور داشتی باز برگردان زمان را باز دستم را بگیر پس چه شد افسانه عشقی که باور داشتی ای گم ترین راهم غمگین ترین آهم ای زخم دل خواهم ای خواب کوتاهم خست و میخواهم To an gaishe ka mu Muzaffari a cikin wannan waka da gabatar mana kuma anan da zamu shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da kai sabuwar wakar amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shi ne ya kammala ni ma dugun shirin ke jawo kuma lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafinmu na yanar gizo wato www.cb1.ng domin jin sauran shirye-shiryen da muke watsawa a huta lafiya. چه سیدم را گیر خرگوش دشتم را بگیر آهوی سوی دنبالت هر گوشه دشت دنبالت آهوی کوام را عمری بابم را چنگ اوها به چنگ یاد چنگ اوها به چنگ To da haka muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fotowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1 ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da maraice idan allah ya kai mu lafiya wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu Música